Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu labarai da mai sauraro ya dace sani. Kamar yadda aka saba shirin zai taɓo ko'ina mu ji halin da ake ciki. Ba tare da wani ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin sosai. Madalla za mu ɗauko shirin ne daga ƙasar Liberia, inda yammacin Juma'a kotun ƙololuwa da ke ƙasar ta tsaida ranar Litini da ke tafe don yanke hukunci game da ƙarar da 'yan adawa suka shigar da zai nuna ko akwai buƙatar zaɓe zagaye na biyu da aka shirya yi talatan makon gobe. Alƙalin kotun mai shari'a Francis Corpor ya sanar da haka bayan ya saurari ba'asi daga 'yan adawa da kuma hukumar zaben ƙasar. Charles Brumskin ya kasance shi ne ya zo na uku a zaben shugaban ƙasar zagaye na farko da aka gudanar ranar goma ga watan jiya. Kuma ya ƙalubalanci sakamakon zaben da ke nuna cewa George wuya shahararren ɗan ƙwallon ƙafan nan da kuma mataimakin shugaban ƙasar mai barin gado Joseph Bokai su suke sahun gaba da za su je zagaye na biyu. Madalla sai mu taɓo Amurka domin litini da ta gabata ne Amurkan ta sanar da alkawarin ba da gudunmawa na kuɗi dalan Amurkan miliyan 60 ga rundunar sojin da za su yi aikin yaƙar 'yan ta'adda a yankin Sahel. Matakin na zuwa ne bayan da Amurka ta daɗe tana jan ƙafa kan ba da goyon bayan da Faransa ke bukata wajen taimakawa wannan runduna na ƙasashen Burkina Faso, Chadi, Mali, Nijar da Mauritania waɗanda suka haɗu suka bayar da dakaru dubu biyar don wannan yaƙi. Dr. Sani Haya masana harkokin tsaro ne da ke ƙasar Nijar kuma ga abin da yake cewa. A halin yanzu abin da ake kwatantawa da shi shine cewa Amerika ta ga alamun cewa dole ta sa kanta gaba ɗaya cikin wannan yaƙi na 'yan ta'adda da ake yi a nan sahel. Dole ne ta kawo tallafi mahi kwari mai ƙarfi da zai ka sahel ba don komi ba don saboda sun gano cewa kasashenmu su kaɗai ba sa iya wannan yakin kuma ba sa iya biyan abubuwa waɗanda ya zamanto cewa kayan yaƙi ko kuma kuɗi ko kuma tattalin sojin da ya kamata su kai waɗannan yaƙoƙan don haka dole ne amerika banca an kashe mata sojin ta hudu wanda mukan kama za mu ba mu ji daɗin shi ba lalle yanzu shine amerika za ta gano cewa sojin ta wajen ɗari takwas da suke nan niger da ba wanda ya sani alhali ko yanzu an hito hili a kan da suna nan Daga batun ƙasashen Sahel biyar sai batun ƙasashen yankin tsakiyar Afirka shida, mambobi a ƙungiyar ci gaban tattalin arziki wato semak a takaice, da suka gudanar da taronsu a birnin Injamaina na ƙasar Chadi don tattauna da cinikayya tsakaninsu da duba yiwuwar al'ummomin nasu su rika zirga-zirga cikin ƙasashen juna ba tare da takaddan izini ba wato biza. wakilin mu in ke na mustapha tijjani mahadi ya aiko mana da wannan rahoton gaggauta haɗewa domin saimak mai tasowa shi ne dai taken wannan taro da shugaban chadi idris debi itno ya kira ƙasashen yankin tattalin arziki da kuɗi na afirka ta tsakiya sun shafe shekaru da dama suna muhawara kan dabarun aiki saboda kawo soye-soye masu amfani ga mutanen yankin a hudubar da ya gabatar yayin buɗe wannan taron shugaban kasar chadi idris debi itno ya nuna farin cikinsa game da abubuwan da yankin ya cimma Gane asali da kimantawa da muka yi yayin tararrakinmu na shawara da juna ya nuna mana girman kalubale da ke jiranmu. Mutanenmu sun yi amanna kan kyawawan manufofinmu. Ina son da farko in taya kaina da ku baki daya Murna kan ci gaba na ƙarshe kan 'yancin tafiye-tafiye 'yan mu ba tare da tsangwama ba da irin dabarun tsaron iyakokinmu baki daya. waɗansu 'yan cadi mazaunan birnin injamena sun tofa albarkacin bakinsu game da wannan taron wannan taro da ake gudanar da shi a yau taro ne wato mai mutukar mahimmanci game da batun tsaro tsakanin iyakoki na irin su kamaru da kuma santaral wato afirka sannan abu na biyu wannan taro ne taro mai albarka wanda kamata ya yi mu 'yan afirka mu wa'anda muke cikin wannan kasashe da ake wannan taron kamata ya yi mu mu yi murna ko mu ji daɗin wannan taro saboda ci gaba ne a wajen mu a iya mu wannan kasashe da suka yi haɗin gwiwa za ka shiga kowace ƙasa ba tare da ka fuskanci matsala ba in kana da kayayyaki na kasuwa za ka shigar da su in kuna da matsala na dukkan rashin tsaro yanzu a za a gudanar da haraka ta tsaro yadda ya kamata gaskiya muna mutukar farin ciki da wannan taro na yau za mu shiga kowace ƙasa da ai duka mu mu shiga nan mu fita nan mu shiga nan mu fita nan ba tare da wani matsaloli ba wannan shine abu mai kyau in duk duniya ma haka ne kowa ma zai ji daɗi da wannan abubuwan da aka yi amma wannan Allah ya haɗa kawunan su kuma Allah ya tabbata alheri kuma Allah ya taimake su su ci gaba da haka muna murna da wannan abun da za a yi kuma muna ta addu'a allah ya haɗa kan duk inda 'yan kasuwa da duk afirka gaba ɗaya allah ya kuma ya ƙara tsare abu kuma allah ya sa ya tabbatar abun ya tafi a haka abu na farko ya zamana dukka inda baki fata yake ya zamana mun haɗa kai babu bambanci na ƙabilu babu bambanci na ni na fi ka ko kai kafi ne kamar yadda turai suka haɗa kansu to ya kamata mu yi koyi da su don mu ya cancanta mu yi wannan abun waɗansu batutuwa da shugabannin sun yi muhawara a kai dai sun haɗa da harkar kasuwanci na bai ɗaya inganta cibiyoyin aikin ƙasashen daftari ɗaya na tafiya wato passport da tsare iyakokinsu. Ra'ayin kafa kungiyar tattalin arziki da kuɗi ta Afirka ta tsakiya dai ra'ayi ne da ya samu asali a nan birnin Indian Mena tun shekarar 1964. Sai dai kungiyar ta samu kafuwa dindindin ba sai a watan Mars 1994. Tijjani Mustapha Mahdi daga Indian Mena, Raf'ai Hausa. Turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba tawaye. Allah ya Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna Senegal ƙasa mai albarka su ma duk sun kwance sarƙa. Sai mu nausa mu tafi birnin Dakar na ƙasar Senegal inda Alhamis da ta gabata ne aka yi ƙawasaitaccen bikin karrama wasu 'yan jaridu biyu da za su sami horo ƙarƙashin gasar da aka sanya wa take Ghislaine Dupont da Claude Vallon. ma'aikatan Radio France International RFI e, da 'yan ta'adda suka kashe a Mali shekaru hudu da suka gabata. Ga Nura Ado Suleiman da bayanan wannan lamban yabo. An bayar da tukwicin ne domin karrama ma'aikatan na Radio France International da 'yan ta'adda suka kashe lokacin da suke kan aikinsu na tattara labarai shekaru hudu da suka gabata a kusa da garin Kidal da ke arewacin ƙasar Mali. shugabar kafafen yada labaran faransa da ke yada shirye-shirye domin kasashen ƙetare wadda kuma ta halarci bikin da aka yi a birnin daka marie christine saragos ta ce bayar da kyautar na nufin cewa 'yan ta'adda ba za su iya hana ma'aikatan yada labarai gudanar da ayyukansu ba Je pense que là, au bout de 4 ans, au fond, la, la bourse euh, Lallai a cikin shekaru hudu da suka gabata, an ci gaba da bayar da wannan tukuici, kuma hakan na a matsayin nuna wa 'yan ta'adda cewa har abada a za su taɓa sanyaya mana gwiwa ba. A cikin watan Fabrairu mai zuwa za a baiwa waɗanda suka samu kyautar damar samun horo domin ƙara ƙwarewa kan ayyukansu a Radio France International. an yi amfani da biyu ga watan nuwamba wato ranar yaƙi da cin zarafin 'yan jarida a duniya ne domin bayar da wannan kyauta tare da ƙarfafawa ma'aikatan yada labarai gwiwa a cikin ayyukansu. Ko yaya tsoffin 'yan jaridu ke kallon yadda ake cin zarafin 'yan jaridu a wannan zamani? Tambayar kenan da muka yi wa Abdullahi Noswet, wani tsohon ɗan jarida a Najeriya, wanda ya kwashe shekaru hamsin yana wannan aiki, kuma ya sami kara da ƙasashen duniya da dama. ba daɗin ji ba daɗin faɗa ma ana cin zarafin mu yawa yanzu ana wulakantar da yan jaridu ba gaskiya ciki zan terrorist yan ta'adda ba su bar mu ba ma'aikat gwamnati ba su bar mu ba mutane cikin gari ba su bar mu ba suna zagin mu abun ya mana yawa sai dai a yi ta addu'a kawai a ta mai saka ma yan jaridu To amma me kake so a yi saboda a rika kare mutunci da darajar 'yan jaridu? Abin da zan ba da shawara masu ɗaukan su aiki a ƙasashen kasashen Afirka da na Asiya. Asiya ma da ɗan sauki a can ba cika wannan ta kashe-kashe ba. Amma a kasashen Afirka abin ya kamari. Masu ɗaukan 'yan jaridu aiki su tabbatar sun ba su kuɗi don Allah don nan. A gaida Abdullahi no sweat Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi ƙasar Kenya inda su ma dai dambarwar siyasa ce ake ta tafkawa. Idan ba a manta ba, wancan mako ne aka sake zaben ƙasar bayan da kotun ƙololuwa wadda daga ita sai Allah ya isa. Ta sa ƙafa ta yi fatali da sakamakon zaben farko da aka yi a ƙasar. Da aka zo zagaye na biyu, 'yan adawa ƙarƙashin jagorancin Raila Odinga suka ce sam ba za su shiga zaben ba. Haka kuwa aka yi, ita kuwa hukumar zaɓe ta ci gaba da aikinta. Bayan zaben dai an ba da sanarwar cewa shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya lashe dukkan zaben da kashi sama da 98 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Ga abin da yake cewa. I chose to abide by the court ruling. I went back to our people. Na amince, na mutunta hukuncin kotu, na kuma koma wajen jama'armu, na sake roƙonsu da su bani ƙuri'unsu. saboda haka ina amfani da wannan dama na gode wa dukkan waɗanda suka fito a wannan sabon zaɓe duk waɗanda suka fito duk da tashin hankali da barazana da matsafi 'yan ƙasar kenya da dama sun yi amfani da 'yancinsu na demokradiyya kalaman shugaban kenya uhuru kenyatta kenan bayan ya yi jawabin godiya da samun wannan nasara Ga Umai na Abdulmumini da rahoton da ta hada mana game da irin kalubalen da zai fuskanta. Shugaba Uhuru Kenyatta mai shekaru 56 a duniya wa'adin mulkin sa na farko ya fi mayar da hankali ne wajen ayyukan gine-gine wanda babu shakka ake ganin ya samar da bunƙasa a ƙasar. Sai dai kuma hakan na tafiya ne kai da kai da karuwar sakan da ƙasar ta fuskanta wanda kusan shine irinsa na farko da Kenya ke gani tun samun 'yanci ga kuma matsalar rashin daidaito. Kazalika batun cikin ta'addanci ya kasance babban barazana ga gwamnatinsa wanda ya tursasa wa shugaban fitowa domin bayyana makoki bayan munana hare-hare da kasar ta fuskanta a shekara ta 2013 da 2015 tun a wa'adansa na farko kenyatta ya alkawarta yakar rashawa wanda 'yan kasar ke ganin babu wani sauyi face karuwa da aka samu fannin ilimi tattalin arziki da inganta tsaro su ne muhimman batutuwan da masana ke ganin za su kasance babban kalubali ga shugaba kenya Kenyatta a wannan sabon wa'adin. A gaida Umai Masa na mumini sai dai kuma tun ba a kai ko ina ba. Madugun adawan ya yi wa mutan ƙasar jawabi inda yake cewa su ba su amince da zaben ba, saboda haka za su sanya kafar wando ɗaya da gwamnatin Uhuru Kenyatta. Ga madugun adawan Raila Odinga. We reject sham elections. NASA campaign for Mun yi watsi da haramtaccen zaben da aka yi. Ƙungiyar ƙawancen NASA na yakin neman zaben gaskiya da kuma demokradiyya ne. Ya ku jama'a, wannan zaɓe mara inganci da ake kira karɓaɓɓen zaɓe ya wuce. Daga yau mun koma fagen tabbatar da cewar ƙuri'un jama'a sun zama masu tasiri, kuma demokradiyya ta yi tasiri a Kenya. Wannan ya yi daidai da manufar da muka ɗora kanmu daga farko. a kan wannan tafarki cewa mu ne za mu kawo ƙarshen maguɗi ba wai a kenya kawai ba har ma da afirka baki ɗaya. end fraud not only in Kenya, but in all of Africa. yanzu sai Najeriya inda aka waye gari cikin makon mai karewa da sanarwar koran kare da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa sakataren gwamnatin kasar Babashir Lawal inda aka mayo gurbinsa da Bos Mustapha. Garba Shehu mai magana da yawun Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ɗaukan wannan mataki na biyo bayan rahoton kwamitin musamman ne da mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osibanjo ya jagoranta. Eh gaskiya ne eh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa Bos Mustapha a matsayin sakataren gwamnatin tarayya. Zai mai gurbin Babacir Lawan wanda aka sallama daga sannan shi ma Darakta General na ƙungiyar leƙen asiri ta ƙasa ambassador ayo oke an sallame shi daga aiki an kama kuma an kafa kwamiti na mutum uku wanda za su je su bincike su kuma sake tsara yadda ake gudanar da shi kansa aikin wannan sashe na leƙen asirin ƙasa na Najeriya. Hmm. To hakan na tabbatar da cewa an same su da laifi kenan? Eh shugaban ƙasa ya ce ya amince da shawarwari da kwamitin mataimakin sa wato Profesa Yemi Oshibajo ya shugabanta ya amince da rahotannin da suka bayar bada akan cewa waɗannan sun saba ka'idar aiki wannan ba tabbas a kai magana. A wannan mako mai karewa ne kuma shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya ziyarci takwaransa na Najeriya Muhammadu Buhari a Abuja kenan. Ga wakilinmu Kabiru Yusuf da ke fadar shugaban ƙasar da wannan rahoton. Da yake yi wa manema labarai bayani bayan kammala taron nasu suka yi a cikin sirri. shugaba alhassan ya bayyana cewa ya zo ne da nufin ya shugaba buhari kuma masa murna dangane da samun lafiyar da ya yi bayan samun kansa da ya a cikin rashin lafiya leadership of nigeria is quite important to all of us with uh, security in the sub-region the fight uh, against boko haram shugabancin najeriya abu ne mai muhimmanci ga dukkanin kasashenmu na yankin afirka ba kawai najeriya ba har ma kasashen mu na afirka musamman ma ta fannin tsaron yankin mu misali kamar matsalar rikicin boko haram da rikici cinyewa a wannan yanki namu dole ma da kanmu waje guda wajen yakar nan garin mutane da ke son dagula al'amura a wannan yanki namu saboda haka samun lafiyarsa abu ne da zai amfani dukkanin wannan kasashe namu na yammacin afirka This is important not only for Nigeria but for the whole of West Africa and our continent. Dangane da matsalar tattalin arziki shafi yankin na Afirka ta yamma kuwa wanda jefa hali na iyasu shugaba wa tara ya kara da cewa. Nigeria has seen a sharp drop in the price of oil and Cote d'Ivoire also has uh, experienced an important uh, decrease in the price of cocoa. Najeriya ta samu matsala sakamakon faɗuwar farashin man fetur ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗen shigarta. kamar yadda ita ma kasar mu ta Ivory sama irin wannan kuma baya ta fannin kasuwancin ta na koko wanda akalla mun samu faɗuwar farashin da kusan kaso biyar. hakan ya jefa mu cikin wani hali na niyasu ganin cewa shi ne abin da kuma dogaro da shi wajen samun kuɗaɗen shigar mu don haka wannan ganawa ta mu. ta yi amfani musamman maganin ganin yadda Najeriya a yanzu ta fice daga cikin wannan matsala ta tattalin arziki don haka muke kokarin cewa mu koya daga najeriya mun fitar kasashen mu cikin irin wannan matsalar da muke ciki har zuwa yanzu don haka mun jina shugaba buhari da irin salon mulki nasa wanda da wannan kasa ta sa daga cikin wannan kunci nigeria out of recession da juya kan sasanta rikicin kasar togo kuwa alasan wataren sai ya bayyana cewa we also uh, discuss uh, the situation in togo the situation in liberia haka kuma mun tattauna kan matsalar kasar togo da liberia kuma mun jaddada matsayinmu dangane da tabbatar da dimokuraɗiyya a wannan yanki namu na afirka sannan mun karkare da tattaunawa kan taron da kungiyoyinmu na haɗin kan ƙasashen afirka ta au da kuma ta kwararta ta haɗin kan ƙasashen turai wato eu wanda za su yi a watan gobe a birnin abidjan na ƙasar abrikos kuma muna fatan cewa wannan taro zai ba da gagarumar cin nasara da fannonin guda uku da muke magana a kansu tattalin arziki da kuma tsaro a wannan taron namu da muke so za mu yi shi a watan gobe a birnin na abrikos for the AU European uh, Union uh, meeting in Abidjan at the end of uh, November. A cikin wannan makon mai karewa ne kuma Bankin Duniya ya sanar da cewa tattalin arzikin ƙasashe da suka hada da Najeriya, India, Thailand da El Salvador ya inganta ainun wajen samar da yanayi mai kyau don zuba jari a ciki. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Muhammad Sani Abubakar ya haɗa mana. Wannan na kunshe ne cikin rahoton Bankin Duniya. Bankin Duniya ta ce ba karamin abin farin ciki ba ne a ce an aiwatar da tsare-tsaren bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki a inda aka fi bukata. Don haka abin da ke faruwa a ƙasashe kamar Najeriya, India, Thailand da El Salvador abin ayaba ne. Rahoton Bankin Duniya wanda shekara na goma sha biyar kenan ana yin irinsa yi nazari ne tare da bin diddigin ɓangarorin da suka shafi fara sabon kasuwanci, samun dama a abubuwan abubuwan da ke da alaka da wutar lantarki aiwatar da manyan kwangiloli karayar arziki da kuma ci gaban ba da damar kasuwanci cikin tsawon shekaru. Madalla yanzu sai mu taɓo ƙasar Nijar inda bayanai daga yankin Gaskeru na jihar Difa kenan ke cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram sun yi wa wani malamin makaranta yankan rago a ci gaba da kashe rayukan mutane da suke ta yi. A cewar shugaban kungiyar malaman firamare na kasar mun kai Halidu, yanzu haka dai malamai na ci gaba da tserewa daga yankin saboda fargaban wannan al'amari. Duk wanda ke can wajen eh, kogin eh, kuma dubu yobe yau eh, tun da an samu wannan mutuwan nan sun fara tashi sun komo nan can difa da zama. Sannan mu yau abin da muke tambaya gwamnatin Nijar shine a ɗauki matakin da ya kamata. Sai mu ce Allah ya tsare bayansa. Masu sauraron mu da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin muryoyin da kuka ji da sashen Hausa na Radio France International ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.